manuniya. kafin tafiya ta tafi ruguguwar rikicin rungumannu mu faɗi na cikin gida a wajen zaben shugaban jam'iyyar APC a jihar Kanawa ya fara motsawa. A su ba su fito ba a gida suka zauna sai kuma wasu wurare da ake jin tsoro aka ɗebi mutane da muggan makamai. Idan wasu sun yi wani abu su da ba saɓani a gidajen su ko a ɗakunan su kuma a gidajen gwamnatin su wani su suka sani. Sai kuma sakataren jam'iyyar APC jihar Kanawan ya ce wasu marasa galihun jam'iyyar ne kawai ke neman gurin fakewa. Shaban sharaɗa in ka sa masa bindiga ka ce eh, faɗa maka sunan mutum biyar a garko wane wane wallahi bai san su ba to ya za je gudanar da zabe me yiwa kuma fargabar fito na fitan farwa juna cikin jam'iyyar apc ya sa a jihar kaduna gaggan jam'iyyar suka ce suna ƙara shiryawa har ma sanata sani na sanar da duniya cewa daidaito apc ta a zabubbukan shugabannin na baya kuma shi za ta ƙara jarabawa. Eh to kamar yadda ka sani kowace ma mu ah, mun sami consensus ne kuma muna sa ran Allah da wannan karin ma za a yi consensus ne. wajen ina aka kwana ne game da rikicin rikicin cikin gidar babbar jam'iyyar adawa wato jam'iyyar pdp da rikicin cikin gida ya sa haɗin kan 'ya'yanta ya fara rawa jam'iyyar pdp rikicin cikin gida baya ba tsoro za an taho hayya hayya pdp kaza kaza da mun yi sati ɗaya shi kenan mun kuma yi da muke da alamu dai duk da ƙoƙarin da aka yi a wajen zaben shugabannin kanan komi a jihar kaduna da aka yi amfani da na'ura mai kwakwalwa jam'iyyar pdp jihar kaduna ta ce duk da sabon samfarin sauke na'ura mai kwakwalwar akwai sakamakon zaben da ta lashe amma wasu 'ya'yan jam'iyyar apc da ke kan mulki suka dinga murɗewa in dai ana neman adalci to a koma a je a yi zabe duk wuraren da ba a yi zabe zaɓe ba. Wadda ke dai duk da haka kuma shugabar hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Kaduna ta ce idan aka lura da zaɓen da kyau za a ga akwai abubuwan yabawa. Na yi munna da abun da ya fa na ga kamar zaɓen gaskiya kam an yi ƙoƙari. Waɗannan fa so mun taɓa muka sassaƙo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniyan da kowace juma'a ne yake zuwa. Shiri na talatin dindin cikin jerin jerinjan shirin manuniya idan aka fara kirga daga farkon farawa. Kuma da yake shirin manuniya na siyasa ne da ke ta lamarin siyasa tun daga masu mulki zuwa 'yan adawa. Yanzu haka dai jam'iyyar PDP jihar Kaduna ta ce zaben shugaban kanin hukumin da aka yi a jihar Kaduna fa ya kara nuna wa duniya cewa an dai riga an mai da talaka bawa. Har ma shugaban jam'iyyar PDP jihar Kaduna Mr. Felix Hassan Her na cewa zaɓe ne aka yi a jihar Kaduna na ƙanan komi ga sakamakon kowa na gani amma aka dinga lullubewa. Kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba dalili kuwa waɗanda aka ba su horo domin su zo su yi amfani da na'urorin nan ba su ba ne aka ba su aiki shi sa wurare daban-daban ba iya ai amfani da na'urorin nan ba sun je sun canja suna masu aiki domin a mudda zabe in dai ana neman adalci to a koma a je a yi zabe duk wuraren da ba a yi zabe ba. Sai dai kuma duk da haka shugabar hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Kaduna Dabta Saratu Binta Dukku Audu ta ce hukumar zaben ta taka gagarumar gwanin rawa. Da farko mun ga kaman abubuwa dai sun bullo da yawa da suka danta mana da hankali amma yanzu mun fahimci abubuwan da suka faru hankali na dai a kwanta kwarai na yi munna da abun da ya faru na ga kaman zaben gaskiya kam an yi kokari. Amma kaman me da me da farkon da ya ta miki da hankali. Eh ka san da farko mun samu samu dan matsaloli wajen na'urori da suka nuna lokaci da ba daidai ba an samu wa'annan matsalolin da yawa amma an gyara su an ci gaba da zaɓe zaɓe ya tafi daidai amma abin da ya faru a kurau an ɗauke mana akwatunan zaɓe guda talatin. Ba bakon abu ne bikin baje haja wajen 'ya'yan jam'iyyar APC na ƙananan hukumomin da aka zaɓo sabbin shugabanni a jihohi musamman ma dai a arewa. Sai dai kuma a jihar Kaduna zaben shugaban jam'iyyar APC bai yi ba domin a wannan rana ne aka zaɓen ƙananan hukumomi a faɗin jihar Kaduna da wannan yasa dole ne kawai aka yanke shawarar ɗagewa. Kuma mai yiwuwa fargabar abin da ka iya biyo ba idan an yi zaben shugaban jam'iyyar APC ne yasa aka ji jam'iyyar APC jihar Kaduna sanarwa da duniya cewa ita fama maganar daidaito za ta ƙara gwadawa. Haka dai ɗan majalisar jan tare Najeriya shiya ta biyun jihar Kaduna sanata Malam Obasani ya gaya wa manuniya a jihar Kaduna a lokacin wata zantawa. Eh to kamar yadda ka sani kowace mamuna mu ah, mun sami consensus ne wato an tsaya an kira masu ruwa da tsaki wanda ake kiran stakeholders an ba kowane mai ruwa da tsaki da ke kowane karamar hukuma daman cewa ya zauna a fito da mutanen da aka ga ya kamata su zama shugaban shugabannin jam'iyyarmu kuma mun yi wannan an gama shi lafiya to saboda haka abin da fi sauƙi. shine mu yi wannan consensus kamar da muka yi a wancan zaɓe kuma muna sanin Allah yadda za mu yi consensus ne domin shine ke kawo haɗin kan jam'iyya a wannan jiha tamu a shugabancin shi gwamnan mu wato Malam Nasir Ahmed Erfa wanda shine jagoranci wancan taro kuma muna sanin Allah yadda wannan karin ma za a yi consensus ne. Duk da kakkan giyar kan da garkin kare kafsawa a zaben shugaban jam'iyyar APC da aka yi a jihar Kanawa a ƙarshe dai 'yan masokilan tarayyar Najeriya guda biyu sun ja layin da suka ce su ma dai da su za za a yi kaukawa. Honorable sha'ban Ibrahim sharaɗan jam'iyyar APC na cikin 'yan jam'iyyar da ya ce a gaskiya su zaɓen su suka yi babu wata magana daidaito kuma abin ya gudana gunun ban sha'awa. Zaɓe ya gudana cikin ƙoshin lafiya a jiya musamman mu ɓangaren mu na tsagin APC Buhari Safar Group ƙarƙashin jagorancin Alhaji Shehu Dalatu sun sai fom sun biya sun cika an kuma kawo kayan zaɓe an kuma fita filin zaɓe sannan kuma an zaɓe su domin ɗaya ɓangaren wanda suke cewa sulhu sulhu aka yi a su basu fito ba a gida suka zauna sai kuma wasu wurare da ake jin tsoro aka ɗebi mutane da muggan makamai a tunaninsu za su iya hana mu fita to da yake mu ne da jama'a mun fita mun yi zaɓe gabaki ɗaya mun lashe wannan zaɓe alhamdulillah shi ma dai honorable tijjani abdulkadir jobe na jam'iyyar apc da tare tarayyar najeriya ne da ya ce zaɓe suka yi ba wai magana daidaito kamar inda gwamnatin jihar kano ta yi ba wanda ya ce wannan kuma shine baiwa kowane ɗan jam'iyya dama kada a mai da wani bawa to mu misali mu a ƙaramar hukumar tofa za a iya cewa akwai bangarori daban-daban ko kuma bangare guda biyu bangare na farko shine wanda al'umma suke tare da shi ah, su 27 na sun je Abuja sun sayo form an ba su form an screening nasu kuma yau an turo jami'ai sun yi zaɓe, kuma ba wanda zai koma ɗakinsa ko gidansa ya ce wannan jam'iyya ta sace, saboda haka idan wasu sun yi wani abu su da ba sabani a su ko a ɗakunansu ko kuma a gidajen gwamnatin su wannan su suka sani. Sai dai kuma magatakardan jam'iyyar APC jihar Kanawan wato sakataren ta Honorable Ibrahim Zakar Sarina ya sanar da duniya cewa wasu daga cikin 'yan jam'iyyar APC ne suka lakanci garin su na dab da jikewa. Shi yasa kawai suke kokarin kwakula ramin ganin sun samu gurin fakewa. Mun ba wa kowace local government ta sun je sun zauna sun yi masalaha sun fito da shugabanci ina so in tabbatar maka da yawa sun koma amma rahotanni na cewa uh, honorable abdulkar jobe da shi da sha'aban ibrahim sharaɗa uh, 'yan majalisar wakilai ne a 'yan jam'iyyar ku kuma sun yi nasu zaben a 44 local government bisa tsarin da suka kira na apc buhari support group ba ku tuntuɓe su ba ne sanda kan cewa an tuntuɓe masu kai yanzu a hankalin kanka idan an ce wannan yaron bani sharaɗa zai je lokal gama arba'in da 44 je gudanar da zaɓe kai za ka yadda saboda ko bai san ma siyasa ba an zo kawai an dora shi ne kuma ya zo ya butulce wannan butulcewar da i kuma kansa ya butulcewa demokradiya ce fa ah, shaban sharaɗa in ka sa masa bindiga ka ce eh, faɗa maka sunan mutum biyar a garku wane wane wallahi bai san su ba to ya za je gudanar da zaɓe. tun bayan karta layin kada kai nan kafsar junan da aka samu cikin jam'iyyar pdp da ke adawa wasu 'yan ƙasa suka fara bikin baje bayanin cewa a gaskiyar magana harkar siyasa a najeriya ta fara caɓewa arewa sai dai kuma duk da haka magatakardan jam'iyyar pdp a tarayyar najeriya sanata umar ibrahim tsaurin jihar katsinawa ya ce dadewar jam'iyyar pdp a najeriya ya sa ta saba da duk wani rikicin cikin gida shi yasa ma idan an zo mata kirari ake ce mata fawa ni dan adawa ne sakataren adawa na najeriya anya ko kuna adawar wannan wa'anda suke gwamnati su za su san cewa ko muna adawa ko ba mu yi saboda mutane ke gane ko muna adawa ko ba mu ba ni zan gane wannan amma da adawa ne sai ga jam'iyyar pdp ta shiga shiga wani hali na na yi a wani yanayi kuke a yanzu mun dai shiga halin damuwa wanda yan ci na yi to arsa za a kenan amma mun shiga halin damuwa an samu mafita a insha Allah amma na sha faɗin wannan cewa mu jam'iyyar PDP jam'iyyar siyasa ce ba club bane ba ka zo na zo bane ba mu taru ba dan mu kwaci fawa tun 1990 da aka yi ta tana nan PDP da wannan sunan da logon lema mu taɓa son cin suna ba saboda haka a sani cewa jam'iyyar PDP pdp rikicin cikin gida baya ba tsoro don haka in aka ce yau an samu tsala a pdp ba mu lokaci za ki an taho hayya hayya PDP kaza kaza da mun yi sati ɗaya shi kenan mun kuma da muke. To duka duka kuma iyaka miliyoyin da za mu kawo muku kenan a cikin wannan shiri tun kafin ma lokaci ya kaɗa mana ƙararrawa. A madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da kukan ji muna sakawa. Sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawan da ya kawo mana zaben shugaban jam'iyyar APC a jihar Kana wanda ya kai 'ya'yan jam'iyyar APC ga darewa. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.